To madalla mai sauraro maraba. A cikin shirin na matattauna tattauna na yau za mu kalli ah, batutuwa na gida da na wuce. Kuma a cikin batutuwan na cikin gida za mu kalli yau ranar farko da kungiyar kwadago ta ƙasa NLC take gabatar da yajin aiki na gama gari domin nuna wa gwamnatin tarayya. Ah, da sauran gwamnatoci a matakai daban-daban lamirin su na kin jinin tallafin man fetur da aka janye wanda kungiyar ta ce ya yi sanadi ya yi uwaye makarbiya cikin shigewa da sanya al'ummar najeriya cikin wani mawuyacin hali kuma ajiya ana jajiberin eh, shi wannan aniya ta tsunduma yajin aiki mm. an yi wani gani na musamman tare da wakilan eh, ita kungiyar da kuma takwarorinta mm. musamman nlc din da tuc da sauransu mm. da kuma wakilan gwamnatin tarayya wanda suka kunshi ministan kwadago eh, simon lalon da dai sauran makarrabai wanda kuma aka tashi kusan babu wata matsaya da aka cimma domin har a lokacin da ake tsaka da gabatar da taron shi shugaban na nlc joe ajero a rahotanni sun tabbatar da cewar ficewa ma ya yi daga cikin zauren taron to yau gashi ana rana ta farko kuma yajin aikin an ce kwana-kwanaki biyu za a yi da yau da gobe sannan kuma za su ba gwamnati dama cikin kwanaki 21 masu zuwa bayan na gobe bayan na gobe bayan an gama yau da na gobe daga baya kuma za a zo a ba gwamnati sati uku wato a matsayin uzuri bakwai uku ko? Eh, bakwai uku ko da za ta dan sassauto daga matakin da ta dauka daga nan kuma kamar yadda kungiyar ta faɗa na ji kamar yadda mai binciken kuɗi na cikin gida wanda ake kira internal auditor na ita uwar kungiya ta kasa hmm. yau na ji shi da safe a kafar yada labaran sashen hausa na bbc inda yake cewa in aka ba da sati uku aka gaba a ɗauki wani mataki na sassauto abin da zai zama silar jin kan al'ummar najeriya a ita kanta kungiyar na gani a jaridar blueprint a shafinta na farko yau hmm. ita wannan kungiya ta tuc trade union congress ta baranta kanta da cewa ba ta goyi bayan a tafiya yajin aiki ba kuma in kika duba wannan mataki da suka ɗauka tamfar wata baraka ce duk da dai kamar yadda shi mai binciken kuɗi na cikin gida na wajen uwar ita mm. ƙungiyar nan ya bayyana cewa janye wasu ko bada ba da haɗin kansu bai canja wa su komai ba saboda ya bayyana cewa akwai ƙungiyoyi na rasa daban-daban na ma'aikata da suka kai fiye da kimanin hamsin wanda suke cikin karkashin Nigerian Labour Congress NLC wanda kuma in kika duba kungiyar 'yan jarida ta kasa ma Nigerian Union of Journalists tana ciki to kuma idan muka duba anan kaman yadda tsarin abin yake tafiya mutane da yawa kaman ba su fahimci menene stand din NLC ba matakinta akan batun magana yajin aiki saboda su abin da suke magana idan ba a manta ba lokacin da aka yi barazanar yajin aiki na farko ai ga sun jingina yajin aiki ne akan dalilin cewa a gwamnati uzuri akan irin matakan nan na rage raɗaɗi da ta ɗauka wanda ake kira politics mm. suka ce za mu ta bibiya har mu ga lokacin da mai motsi gwamnati ce kuma daga nan kin ga maganar biyo baya da aka yi na alkawarin ba kowace jiha naira biliyan biyar mm. wajen rage raɗaɗi to ƙungiyar nlc ta ce bari mu ba abin da kyakkyawan lura mu ga menene abin da zai faru to yajin aikin ma na yanzu da suke da na kalle shi tsaf su sun ta'allaka ne akan cewa har yanzu gwamnati bata cika alkawuran da ta ɗauka ba na batun maganar ya za a rage raɗaɗi na halin da al'umma suke ciki alkawura wanne alkawuran ɗaukar matakin rage raɗaɗi wanda ba da kuɗin nan yana ciki wanda aka ce za a ba kowace jiha biliyan biyar ai an so ma bayarwa eh kwarai da gaske to amma kuma su yadda suke ta faɗa sun ce wakilansu da suke jihohi 36 daga abuja mm. wato ma'ana shugabanninsu na jiha mm. sun ba da rahotannin cewa duk maganan da ake mutanen najeriya ba su ga alamar samun sauki ba To za mu ji inda rashin saukin yake tunda a makon da ya gabata akwai rahotanni da suke nuna cewar ah, lalle waɗannan kuɗi ko ba a ba da su duka ba an ba da wani kaso daga cikinsu kuma mun ji yadda jihohin suke kokarin tanadin kayayyakin abinci da za a raba al'umma muna zancen batun kungiyar kwadago idan har kungiyar ta kafe kai da fata cewar sai ta nuna wa gwamnati ta sigar yin tafiya yajin aiki kan waɗannan Uh, matsaloli da ake ciki mm. to kuma gwamnati a baya ai ta ce za ta yi wani hoɓɓasa mm. kuma an so maganin hoɓɓasan an mm. ta ta motsa tunda an ce an ba da kuɗaɗe to na ɗauka ƙungiyar kuma abin da ya mata saura shine ta bincika ta ji shin kuɗaɗen nan an bayar da su an bayar da su to ɗaya shin kayayyakin masarufi da aka ce za a rabawa marasa ƙarfi an samar da su i e, an samar da su biyu shin an kai ga raba su a'a ba a kai ga raba su ba to wataƙila sai a tsaya a nan sai a tuntuɓi kuma wane ne yake da alhakin raban tarayya ce ko jiha ko ƙaramin hukuma ya akai akai raban ya akai akai raban amma an bankara a tafi da mutane cikin yajin aiki gwamnati za ta saurari wannan koken gaskiyar magana dj a tun da aka samu fara samun baraka daga cikin kungiyar yan najeriya dai a yadda na kalli mita 93.4 fuskokinsu in ka je majalisu guraren zama na shakata wajen hira wurin mai shayi gurin bakanikai gefen kasuwa cikin kasuwa inoyin shakatawa da ake molanka babu wanda ya dauki abin da nlc take da gaske yanzu misali mu dauki nan jihar kano mm. daga wayewar garin yau mm. zuwa yanzu da rana ta yi zawali mm. akwai wani yanayi da zai tabbatarwa da bawa cewar ana yajin aiki barin shiga ma'aikatu eh to gaskiya da ke dubban bibiyan ma'aikacin ba kuma akwai guraren da na ga misali kin ga yadda kika duba kofar radio Najeriya Kaduna Pyramid FM dan nan na ga tun da kamfani ne na gidan rediyon gwamnatin tarayya na ga ganye a gurin dan ɗazuma an ce yan ratawu kungiyar hmm. nan wadda take ta ma'aikatan gidan rediyo da talabijin da kwarai eh. eh, da gaske sun zo gurin aka ce musu ai ba a aiki to kuma kin san dama irin wannan abubuwan galibi abin da yake kawo ba a ganin armashin abin ba irin yajin aikin da ba ne wanda idan nlc ta yi shela za ki ga ɗaki ya ɗauki harami da yawa mutane sun fito kasuwanni sun fito harkokinsu da na ga ita kanta kungiyar ma'aikatan bankuna a kamar yadda labari ya bayyana sun ba ma'aikatan su umarni da su bi umarnin nlc ban sani ba ba don ba wani banki da na je gurin na duba a jihar Legas an ce ba duka bankuna ba ne suka rufe. Eh kwarai da gaske amma a nan din ma sai naga akwai guraren da na lura kamar wasu bankunan ma suna hada sosai kuwa kwarai da gaske a nan kano din sosai kuwa to kin ga idan kika duba za ki ga cewa tsari ya kare ba irin na da bane saboda galibi ita kungiyar kwadago kila abun nan ne na mere baya rasa motsi kada al'ummar najeriya su dauka babu nlc din ni a fahimta ta yanzu to kenan eh, yan najeriya su dauka menene zai fushe da ita kungiyar ga son samun biyan bukatunta ta tsaya ta sese ta al'amurta ya zamto cewar kimarta da natijarta da martabarta ta dawo eh, jikatku eh, in an ganta an ga kungiya eh, mai magana da amo da muryar talakawa ma'aikata kwarai shine babban kalubalen da yake gabanta saboda akwai abin da ake kira loss of confidence in kika ji an ce ai na yanke kauna mm. ga wata tafiya to babban aikin wanda abin ya shafa a nan shine ya bullo da wata hanya wadda zai dawo da kimarsa ta ina za a dawo da kima faɗa da cikawa duk wani abu da ya zo ya faru idan ya faru a doron yadda ya kamata a aiwatar da abun nan kin san galibi akwai mutanen da suke zargin su da cewa a ah, to ai me da ta yi ma yanzu watakila ma yan baranda ne na gwamnati wanda abin da gwamnatin take so suke bi dan a yaudare yan najeriya sai a fito fili a cika baki a yi kuri a ce za a yi kaza amma daga karshe abin sai ya zo ga ba 'yan najeriya hakurin a gwamnati uzuri tana nan tana iya bakin kokarin ta kamar inda lokacin da suke barazana yajin aiki suka fito ni na faɗa a cikin wannan shirin nace ce da man kyale mutane suka suka tafi kokin su yanzu yan najeriya kowa ya ji da abin da idame eh, shi kwarai da gaske yanzu wani mutum ne zaki ce masa zauna a gida daga nan zuwa kwana biyu awa arba'in da takwas fa ka fito wajen kasuwancin ka ba ai ka san ihun ka banza kake dalili ko a nan shine baka zauna a gida din ba ma wace ala cika me na sama ici bare ba na kasa mutum nawa ne za su iya shafe awa arba'in da takwas ziryan kana zaune a cikin gidanka baka da tsaba wadda zaka kai baka da kai da iyalinka ka zauna ka ci me in ka taho kasuwar ma a yanayin yadda tattalin arzikin kasa sai mana daurin tankila za ki ga cewa ai a haka din ma a cikin rashin tabbas na taɓa wata magana na ce idan mai kasa kaya a kasuwa zai kasa ya jiran tsammani ina ga ɗan yin da bai kasa komai ba a matsayin abin da ya mallaka a matsayin hujjar hajar da ya baje a kasuwa muna cikin wani yanayi abubuwa ne dai wanda ya kamata su bangaren gwamnati dj nauyin yana kafadarsu inda nauyin nan yake su sai mu duba a tsari irin na shugabanci hmm. mulkin demokradiyya a inda aka sanya amsa sunan shi ba irin mulkin demokradiyya da manyan ƙasashen yammacin duniya suke yi a gidansu ba su kyautata al'ummarsu mu kuma suna mana wa'azin irin mulkin demokradiyya da suke kallo za a yi a wajen gari garin da ba nasu ba su na faɗa a shirinmu na jiya zaki tuna na ce har yanzu mutane ba su fahimci kisi suna tura na na yamma ba ai su demokradiyya da suke faɗa demokradiyya ce wadda za ta tsaya a kan doron bukatunsu da shugabanni za su kare musu bukatunsu kowace irin gwamnati ake wa a duniya ba ta dame su ba ko soja yake mulki ko farar hula yake mulki in dai za su taka a kuma su taka ka katako to ba ruwansu da kowane irin salon gwamnati mutane ne ba su gane ba ko soja ko farar hula muradansu ne a gabansu in ka yadda za ka iya bin su su kiɗa ka ce ya yi daɗi su biyar a biyar ma a sha kiɗa ba ruwansu da wata gwamnati adalci su a gurinsu shine abinda shugaba zai yi ya biya musu bukatunsa shine shugaba mm. adali ko da al'umma ka za su tafi gabaki ɗayansu za su kau daga doron ƙasa in dai bukatun na nan wato shugabanci ake na gari ba kuma irin shugabancin da su suke wa al'ummarsu ba wannan shine irony din akasin kenan da aka samu DJ to kin ga idan kika tsaya kika duba za ki ga abin da yasa na ce nauyin yana kan shugabanninmu ita Najeriya ƙasa ce mai girman gaske mai buwaya wadda Allah ya mata arziki na al'umma ya mata arziki na ma'adinai ya mata arziki na mai kuma kullum mukan yi shela akan mana shela a shugabanci a ce mu ne zakara a cikin afirka wadda ake kira giant of africa kuma mu din ne dalili idan kika duba abubuwan da suke faruwa a nahiyar afirka najeriya najeriya najeriya ita ake magana to kin ga abin da ya kamata shugabannin mu su kalla mu yi watsi da duk wani tunani wanda zai iya jawo kimar mu ta zube a idanun 'yan kasar mu su dama 'yan kasashen waje ba ka da wata kima in ba kima biya musu bukatun su ba kuma sukan kalli cewa ba wani mutum da yake da bukata a duniya a matsayinsa na dan adam da ya san menene damarsa menene abin da ya tsaya zai kare a matsayin bukatunsa amma ku ba ku da wata bukata saboda har yanzu manyan kasashen na duniya zaluncin da suke mana a baya lokacin da suka shigo cikin afirka da kasashe masu tasowa suke mulkin mallaka zaluncin nan ba kaucewa ba illa iyaka riga ce aka sake mata fasalin yadda aka dinka ta amma zalunci yana nan saboda suna amfani da dukkan wasu hukumominsu wanda suke gallazawa kasashe ta amfani da shugabanni domin cutar da kasashe masu tasowa ba don komai ba wai don kawai in an inganta muradinsu al'umma su ji daɗi to mu kuma fa al'ummar wannan abubuwa ne na izina da ya kamata shugabanninmu su kalla mulki na demokradiyya mun shi a doron yadda al'umma za su samu roman demokradiyya shugabanni ya kasance wanda duk ya karɓi ragaman mulki a yau duk da tukwila wannan manyan kasashe ya zamanto yana da gaskiya da rikon amana na faɗa na ce babu wani abu da za ka tambayi ɗalibi ka ce menene shugabanci na gari ɗalibi na siyasa bai ce maka a gaskiya da rikon amana a hannun shugabanni ba to me zai zo ya gaya maka gaskiya da rikon amana shine abin da ake bukatar shugabanni don akwai lokacin da aka yi shirin nan na arewa ina mafita na mm. karshe wanda arewa radio ce wanda aka yi a otal ɗin na bristol mm. baki manta mm. na gabatar da makala na faɗi menene gwamnati menene mulki ke na gaskiya da rikon amana yaya na profesa kamil sani fage ce yadda ba shi faɗa haka ne duk shugabancin da babu gaskiya da rikon amana ba shugabanci ba ne to wannan abubuwa ne da suke nuna ni abin da nake tunani shugabanninmu su tashi haika maganar batun kace na ce da maganar a kira yajin aiki a shiga sai baba ta gani bata taso ba najeriya kamata a ce ita ta rika ba da gargadi a matsayin mai manuniyar sandar da za ta nuna shugabanni waɗanda karfin ikonsu da kwancin tafiyar gwamnatinsu ba ta kai irin kimar mu da tafiyar mu ba ba haka ya kamata ku yi ba ba haka ya kamata a yi ba ga yadda ya kamata ku yi mu mu zama abin nan da ake kira role model mm. abin koyi ne ko abin koyi to saboda haka wannan abubuwa ne ina ganin ƙara rage mana wannan kirarin da muke a matsayinmu na giwa ɗin a cikin afirka da ka zo nan gurin mm. sai wani ike tambaya to wai yanzu misali ya shugaban kasa bola ahmed tinubu zai ji mm. zai kuma kalli idanun duniya a taron da eh, ake yi na g20 a india yayin da a ƙasarsa yanzu nan eh. an kira yajin aiki eh. kuma abu ne idan kika duba maudu'i da kuma a zahirin gaskiya akwai matsala eh. akwai matsala ta mutane an shiga cikin wani yanayi al'amuran rayuwa duk sun damalmale eh, wani uzuri zai gaya wa su waɗancan turawa alhali a gida nan hmm. ana cikin kakanika eh, to ai dama uzurin ne karshe idan ta daren kure sai a rasa uzurin kan san uzuri yana da nau'i daban-daban ka iya kawo ka karɓaɓɓen uzuri a karɓa ka kuma iya kawo uzurin da tunani da hankali da tunanin dan adam ba zai karbe shi ba yau inda tinubu a taron south africa waye india mm. ya tashi ce ya kamata duniya ta kalli abu uku duk da irin ikirarin da 'yan kungiyar kwadago suke yi dauki matakin yajin aiki na gargadi bayan na bar kasa na zo taro na kasashe na g20 da sai fito da hujjoji guda uku to su kuma a lokacin da sun yadda ya kafa hujjar da ba za su iya musanta shi ba na farko ce ku dubi najeriya gdp ɗinta abin da yake shigo mata na daga abin da take sarrafa ya kai silisan abu kaza wanda a iya kwatanci da shi da waɗansu ƙasashe masu tasowa yanzu ki duba afirka ta eh, abin nan koriya ta arewa ta kudu ƙasa ce mai tasowa dj a yankin isha tana cikin waɗanda suke da ƙarfi yanzu ita ce na goma a jerin kasashe masu karfin tattalin arzikin kasa koriya ta arewa koriya ta kudu ba koriya ta arewa ba koriya ta kudu mm. ba koriya ta kim jong un ba mm. to kin ga idan yanzu misali koriya ta arewa ta je taron g20 ta da kirji ta ce ni dinnan kasa ta koriya ta kudu ina cikin kasashe guda goma masu karfin tattalin arzikin kasa kuma kasa ce masu tasowa tana cikin developing countries tukin gaya tana da abin da za ta yi kirari ta daga garkuwa ta takobin yaki ta nuna a duniya karanta tsaye ko babu wanda zai iya musanta mata idan wala tinubu ya ce gdp din najeriya ga irin silisin da ya kai wanda duk wata kasa mai son ci gaba ta fuska tattalin arzikin ƙasa kamar yadda milton friedman wani ba amerika ne masanin harkokin kuɗi daga diddiga economist ne masanin tattalin arziki ya ce in ƙasa ta nuna abu guda uku to ta shallake siratsi irin na talauci ko da tana da dukiya in ji friedman ya ce na farko idan gdp ɗinta ya kai yana da ƙarfi abinda take sarrafawa a ƙasa da take samar da shi sannan kuma purchasing power na talakan ƙasar bai yi ƙasa ba za ka tafi kuɗi da kasuwa da 'yan kuɗi ka je ka siyo abubuwan da kuɗin ka za su siyo amma kafin ka dawo gida kana kallon kayan ranka yana ɓaci saboda purchasing power ɗinka ta yi ƙasa sannan kuma na uku da shi fredman ya ce sannan per capita income na ƙasa abin da yake shigo kowane ɗan ƙasa idan an yi kiyasi da dala amurka to kin ga nan gurin yau a taron south africa maganar uzuri da kika ce taron india ko ɗaya taron india mm. wanda ake tunanin mai bola tinubu zai ci wa taron kamar yadda kika tambaye idan asiwaju yana da amsa akan abubuwa guda uku wanda milton friedman ya ce su ne indices alƙalima da suke tabbatar da ƙasa ta kai gargarar da za ta yi shela ta gaya duniya ta ci gaba to da babu wani abu da zai dame shi da sai ma kasashen duniya su ce to 'yan najeriya godiya allah ce ba su da shi har ma yanzu suke magana su tafi yajin aiki inda ya kafa hujja akan abubuwa guda uku wanda na tabbata babu amsa a kansu me gdp din najeriya a yanzu domin ba capital income na abin da yake wa talaka menene purchasing fawa na talaka tunda yanzu idan aka waye gari nan cin muna program da ke na ce yanzu ki samu dubu ɗari biki barewa ma na ɗan shakata har kika faɗi cewa wai ke a zuci wai an macin eh na wasafe ta ma an wasafe ta sosai kuwa wani mai sauraro ya ce wannan wani irin lissafi Allah ya bata na ce a to ita za a tambaya to saboda haka in aka tsaya aka duba dije za a ga a taron Najeriya tana da fuskantar kalubale ta fuskantar tattalin arzikin kasa ba mu da cikakkiyar amsar da za mu bada akan me muke sarrafawa a kasa gross domestic product ɗinmu saboda ba don kuma ba in kika duba muna da matsalolin da suka dabaibaye mana wanda ba mu da wani abu da za mu nuna ta fuskar abin da muke samarwa ina makamashi ina kamfanoni workforce ɗin da aka ɗauka na kamfanonin nan yawa ina suke a kanan nan da muke ciki da ni da ke da waɗanda suke cikin birnin kano da masu zuwa birnin kano wanda duk san kano shekaru talatin ko shekaru arba'in baya ai tana ɗaya daga cikin manyan jihohi a cikin najeriya wanda za su iya takama su bugi kirjin cewa cibiyar kasuwanci ce ba ma a cikin ƙasar nan ba har afirka a cikin afirka yawan kika tafi tala kika tafi bamfe kika tafi share da kamfanoni nawa da manya da matsakaita da ƙanana waɗanda aka ɗauki katon kwaɗo aka garkame su wasu mata za ki ta lokacin hitil aka rufe su amma aka waye gari yau ba sa aiki ina ma'aikatansu to ina gdp din kasa zai karu bayan private sector ba ta functioning bangarori masu zaman kansu ba sa aiki kayan da na'in miliyoyin al'umma da suke cin abinci a guraren ba su da aikin yi kuma rashin aikin yi da talauci yakan haddasa aikata laifuka a cikin al'umma idan ana so abubuwa irin wannan su faru gwamnati ta yi kokarin kafa dukkan wani jigon da zai zama abin tallaba na abubuwan da al'ummar ƙasa za su dogara da shi su yi amfani in kika duba fa capital income da na faɗa mm. yanzu ma'aikaci nawa ake bashi nawa ne minimum wage albashi mafi karanci dubu nawa ne dubu talatin to dubu talatin nan da aka faɗa gwamnonin najeriya su fito su baki ƙididdiga gwamnoni nawa ne suka yi implementing wajen aiwatar da to ai da na baya nawa ne da kafin dubu talatin nan sha takwas ne 18 da eh, da kafin dubu talatin kafin 18 nawa ne da eh kuma kafin 18 nawa ne din da nawa ne a daɗin kuma in cika duba gwamnonin nan tunda aka fara demokradiyya a jamhuriya ta hudu daga shekara ta 1999 zuwa yau abin da zai baki mamaki akwai jihohin da zaki samu ma'aikata na bin bashin albashin shekara guda yanzu misali ba ba Kana irin tausayi ne wannan kura shi yanzu misali idan idan so ake yi eh, al'ummar ƙasa su dinga a tafi da su mm. gwamnati ta tafi da su cikin sani mm. da mayyaze yadda al'amura suke mm. ya kamata a ce irin waɗannan motsi na hoɓɓasa da gwamnati take yi a matakai daban-daban mutanen ƙasa su san me ake ciki su sanya aka dama kullun ya ake tore wainar to haka yake yanzu a haka a yadda muke misali batu ake na cewar an ba jihohi mm, kudade kudade eh biliyan biyar biyar ne ko biliyan biyar biyar an ba su wani rukuni na kudin za a cika wani rukuni. eh to misali wannan kenan an ce jihohi an ba su umarnin su sai kayan abinci su rabawa mutane wanda za a rubawa marasa karfi mm. shin an siya me ake ciki game da siyayyar mm. an wasafa mm. waye za su samu eh. yaushe za a ba su mm. a nan fa a fa rahotanni in nuna cewar ajiya a jihar bayelsa al'ummar jihar sun dasa wawa a rumbun ajiyar kayayyakin eh, eh, abinci wanne kayayyakin eh, abincin eh kwarai da gaske kayayyakin abinci ne wanda aka siya na rage raɗaɗi ga waɗanda ibtila'in ambaliya isa me su a bara shekarar 2020 kin ga an aje kayan kinan an aje kayan abincin ba a raba ba sai su da suka kagara suka kai ga sun da kawawa yanzu misali to kenan adama ma an taɓa yanzu yanzu kenan da so aka yi a yi wata yan burin burin a eh, ce to ai wannan shine eh, kudin eh, shine abincin da za a yi musu biri boko kenan ai biri boko a kwarai da gaske to amma kin ga anan Kano kaga yanzu aka zo aka tambayi aka tambayi talakan kasa mm. me kake gani game da irin waɗannan kayayyaki da za a zai ce bai gani ba ba shi da tabbas eh dan ba kuma hujja saboda ai an ce wai me akwai abin da bahaushe ke cewa ka gani a ƙasa me kamar zuwa ai shi kan eh, aika kuma baka gani a ƙasan ba yanzu jiya aikin ga jihar Kano tana cikin jerin jihohin da a cikin haka din ma a hali na rashin tabbas din aikin ga jiya an yi bikin raba wannan kayayyaki wanda aka yi a ma'aikatan nan ta kula da fannin noma wadda ake kira nada mm. wadda take kan titin yan zahiri eh, mai girma gwamna malam abba kabir yusuf ya yi wata magana da ta shige mutane kuma ni ma na kalle ta ya ce ina jin kunni ga waɗanda na ba su amana kada su kuskura su saba da irin amana babu san kai babu fifiko babu saiwa ne babu saiwanci wanda duk yana cikin ya faɗo cikin jinsin mabukata a bashi kayan nan kuma za mu sanya idanu mu gani ya ake ake rabon kayan nan ji inda lam'a take mu gano wane ne responsible ya yi magana magana ce wadda za ka kalle ta kuma idan aka yi faɗa da cikawa kuma galibi irin waɗannan abubuwan da aka rasa ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jefa mu cikin wani yanayi kana shugaba ka ɗauki amana ka ba wani ko a kabinet ɗinka a ministocinka ko a makarabanka aids sanka ko a masu baka shawara ka ce musu ku je ku yi kaza kawai sai kawai ka ci gaba da ayyukan da ka saba yi tamkar ma baka mika wacce amana su can su ta waka ci waka tashi eh kwarai da gaske kuma abin da mutane kuma ran da balli i tashi a ce to shikenan kun yi wa eh, kanku eh kun yi wa kanku a to me kenan eh yanzu mm. banda wannan fa mm. akwai rahotanni da suke nuna cewar bayan ire-iren waɗannan tallafi da gwamnatin tarayya take bayarwa akwai tallafi na ƙasashen waje da ake kawo wa kasan nan mun yi magana su wa ya san an yi damun kuno a wani gidan eh ka kwarai kuma ki kuma ba kunun ba wani kanshi bane irin yadda soyayya ke daukar hankalin mai jin har a dama shan yi ba ba wanda ya san an sha shi ba kanshi yake da aka kawo kayan nan ba wanda ya san an yi mm. haka aka raba tsakanin masu isassun isassu eh kwarai saboda <laughs> ni na ga kayan to na ga irin kayan waɗanne irin wayannan wayanda ake kawo wa daga kasashen duniya na international development partners kenan masu ba da taimako irin su unicef da sauransu wato in kika duba za ki ga cewa abin takaici ne kuma waɗannan ai yana ɗaya daga cikin nau'in abin da yake rage wa shugabanci daraja galibi mu nan kullum mun gaji da waƙoƙi irin wanda ake na kitabun ra'asi kullum duk wanda ya zo neman mukami abin da yake gaya maka abin da magaji na ko wanda na gada bai yi maka ba zan yi maka abin da ya fi wannan to sai kaga abin ya zama opposite kisha ashe ba abin da ya fi wannan din ta wajen ɗanɗana kuɗa ne kenan abin yake bayyana ba ta wajen sassauta yanayin da ka samu kanka a baya ba kuma kullum irin waɗannan abubuwan in muka duba za mu ga tsarin yadda abubuwan suke tafiya batun kuɗaɗen nan dije da ake ta magana an ba da biliyan kaza an kashe triliyan kaza an kashe triliyan kaza wanne ne a 'yan shekarun nan ƙasa ta same su ta hanyar tafin ɗin resources ɗinta ta amfani da albarkatun da Allah ya bata kudade ne na na foreign debt ba su suka na kasashen waje kuma duk kasar da take zuwa ta karbo bashi a kasashen waje mafitarta guda ɗaya idan ta karɓo basu suka nan da suna ayyukan raya ƙasa a je a gina dukkan waɗansu dirakuna wanda ake kira critical infrastructure waɗanda za a yi wa al'umma aiki a kuma gina wata hanya da mafita wadda abubuwa yanzu a jiya bayan mun gama wannan program din mm. DJ ina scrolling a cikin wayata kawai sai na ci karo da wata magana da tsohon sarkin Kano yi Alhaji Sunusi Lamido Sanusi. Hmm. ko Muhammadu na Nabi hmm. Murabus wato da yana bayanin akan indices na alkalman tattalin arzikin kasa dije da Allah ya sa ni na fara bayan ya yi na zo muka shirin mu tattauna za a ce kila ba shi abin da ya dauko da ya ji sai dai allah ya sa kuma abu ne wanda muka sha faɗa batun alaƙar kutun gular yadda kasashen duniya suke so su durkusa da mu wannan wani abu ne ga duk wanda yake sauraro na ba yau ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba ba shekaran jiya waccan ba magana ta bata taba sabawa wajen irin tarkon da kasashe na duniya suke dana mana amma ai ko sun dana maka tarko sai bango ya tsage ka dangare kan samu wurin shiga ba ka da kafar ketara ba kana da kafar ketara shugabannin mutane za a samu kafar ketara halin da muke ciki kin san shi ajiya ma yadda yake faɗa da na saurara ya ce wai ba a maga komai ba in aka duba irin aina ce hasbunallahu eh, wa ni'mal wakil kin ji ko bunna son bunna san yawan hasashe irin eh, wannan ni ma da naji faduwar gaba iki eh, sabawa <laughs> sai ko baka da hannun tarewa eh ko baka da hannun tarewa to amma akwai mafita mafitar a nan ita ce shugabanni abin da ya kamata su yi tunda duniya ta tafi da zamanin da yau manyan kasashe masu karfin tattalin arzikin kasa ba ta mu suke ba ba kaunan mu suke ba ba san mu suke ba na taba faɗa a cikin wannan shirin na ce kimar da muke da ita da rigar siliki da muke da ita ta za a iya ba mu bashi akwai ranar da idan dalar gidan bashin ta kai wani riman da su manyan kasashen suka ga ba za mu iya sauke riman ba ne kasa akwai ranar da za su daina bamu bashi ma za a ce a kai kuɗin dakata kun sha tafi ƙarfin kanku mai martaba tsohon sarki ya faɗa jiya ya ce akwai ranar da za a je a nemo ma bashin wani yana muna sauraro sai ta abin martaba bashi a daɗe yana gaya mana irin wannan kuma ba don komai bane ai arzikin ne kawo haka kuma sandan abinda shugabanninmu za su gane najeriya mono economy take amfani da shi wata hanya ce guda ɗaya wadda aka dogara da wani albarkatu mai ƙarfi wanda ake amfani da kuɗaɗen wajen tafiyar da gwamnati shine crude oil din nan da muke da shi kuma in kika riga kika duba tun da yake yau duniya manyan kasashe na wajen nan dai ba dai kadara muke takama ta mai badije ai sun fito sun yi taro a London shekarar da ta gabata wanda na kawo misali a cikin wannan shi suke cewa muna faɗa da kakkausar murya kowa ya buɗe kunne ya ji mu ƙasashe da suke OPEC na masu arzikin man fetur da wanda ba sa ciki. Hmm, Baba ba zan da tsika nan hmm. ah, za mu ji sashen talla idan muka dawo Allah da za mu dora. Za mu kalli kasan bayan jawabin ah, sarki murabus akwai tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo. Shi ma da yi nasa rabbi muna nan dawowa.